Ezekiyel Sura arba'in da takwas Rarraba ƙasar Ga kabilan a jere bisa ga sunayensu, a iyaka ta arewa, Dan zai sami rabu. zai bi hanyar Hetlon zuwa Lebo Hamat, Hazar Inan da iyakar arewacin Damaskus kusa da Hamat, za ta zama sashen iyakarsa a wajen gabas zuwa wajen yamma. Asher zai sami rabo; zai iyaka da yankin Dan daga gabas zuwa yamma, Naftali zai sami rabo; zai yi iyaka daga yankin Asher daga gabas zuwa yamma, Manasse zai sami rabo; zai yi iyaka daga yankin Naftali daga gabas zuwa yamma, Efraim zai sami rabo; zai yi iyaka da yankin Manasse daga gabas zuwa yamma, Ruben zai sami rabo. zai yi iyaka da Efraim daga gabas zuwa yamma; Yahuda zai sami rabo, zai yi iyaka da yankin Ruben daga gabas zuwa yamma, kusa da yankin Yahuda daga gabas zuwa yamma zai zama rabon da za ku bayar a matsayin kyauta ta musamman, Faɗinsa zai zama kamu dubu ashirin da biyar tsawonsa kuma zai zama daidai da tsawon yankunan kabilu daga gabas zuwa yamma, wuri mai tsarki zai kasance a tsakiyar wannan yanki, tsawon rabo na musamman da za ku bayar ga Ubangiji zai zama kamu dubu ashirin da biyar, fāɗinsa kamu dubu goma, wannan ne zai zama tsattsarkan rabo domin firistoci, tsawon zai zama kamu dubu ashirin da biyar a wajen arewa, fāɗin kuma kamu dubu goma a wajen yamma. kamu dubu goma zai zama fāɗinsa a wajen gabas, tsawonsa a wajen kudu zai zama kamu dubu ashirin da biyar. A tsakiyarsa ne wuri mai tsarki na Ubangiji zai kasance, wannan zai zama na keɓaɓɓun firistoci, zuriyar Zadok, waɗanda suka yi aminci cikin hidimarta, ba su kuwa karkata kamar yadda Lawiyawa suka yi sa'ad da isra'ila suka karkace ba. zai zama kyauta ta musamman a gare su daga tsarkakan rabon ƙasar, kusa da yankin lawuyawa. dab da yankin firistoci, lawuyawa za su sami rabo mai tsawon kamu dubu ashirin da biyar, faɗin kuma kamu dubu goma, tsawonsa gaba ɗaya zai zama kamu dubu ashirin da biyar, faɗinsa kuma kamu dubu goma. Ba za su sayar da shi ko su musayar da wani sashensa ba. Wannan shi ne mafi kyau na ƙasar, ba kuma za a jinginar da ita ga wani ba, gama mai tsarki ce ga Ubangiji, sauran wurin da ya rage, mai fāɗin kamu dubu biyar da tsawon kamu dubu ashirin da biyar, zai zama don amfanin kowa a birnin, don gidaje da wurin kiwo, birnin zai kasance a tsakiyar wurin da ya ragen nan, zai kuwa kasance da wannan awon a wajen arewa wajen kudu kamu dubu arba'in da biyar, wajen gabas kamu dubu arba'in da biyar, wajen kudu kuma kamu dubu arba'in da biyar, wurin kiwo don birni zai zama kamu ɗari biyu da hamsin, a wajen arewa kamu ɗari biyu da hamsin, a wajen kudu kamu ɗari biyu da hamsin, a wajen gabas da kuma kamu ɗari biyu da hamsin, a wajen yamma, tsawon abin da ya rage a wurin, dab da tsattsarkan rabo zai zama kamu dubu goma wajen gabas, kamu dubu goma kuma wajen yamma, amfanin da zai bayar zai tana da abinci don ma'aikatan birnin, masu aiki daga birnin waɗanda suka nome ta za su fito daga dukan kabilan Isra'ila, dukan rabon zai zama murabba'i, kamu dubu ashirin da biyar, kowane gefe, a matsayin kyauta ta musamman za ku keɓe tsattsarkan rabo, haka ma za ku yi da mallakar birnin, abin da ya rage a kowane gefe na wurin zai zama tsattsarkan rabo, kuma mallakar birnin za ta zama ta sarki, zai miƙe wajen gabas daga kamu dubu ashirin da biyar na tsattsarkan rabo zuwa iyaka da take wajen gabashin iyaka, da kuma a wajen yamma kamu dubu ashirin da biyar. zuwa iyakar da take a wajen yamma, dukan wuraren nan da suke hannun riga, da rabon kabilan zai zama na sarki, tsattsarkan rabon tare da wuri mai tsarkin za su kasance a tsakiyarsu, ta haka mallakar lawuyawa da mallakar birnin za su kasance a tsakiyar wurin da yake na sarki, wurin da yake na sarki zai kasance a tsakanin iyakar Yahuda da iyakar Benyamin. Game da sauran kabilan kuwa, Benyamin zai sami rabo, zai miƙe daga wajen gabas zuwa wajen yamma, Simeyon zai sami rabo, zai yi iyaka da yankin Benyamin daga gabas zuwa yamma, Isakar zai sami rabo, zai yi iyaka da yankin Simeyon daga gabas zuwa yamma, Zebulun zai sami rabo, zai yi iyaka da yankin Isakar daga gabas zuwa yamma, Gad zai sami rabo; zai yi iyaka da yankin Zebulun daga gabas zuwa yamma, iyakar kudu ta Gad za ta miƙe kudu daga Tamar zuwa ruwan Meriba Kadesh, sa'an nan ta bi Rafin Masar zuwa Bahar Wannan ce ƙasar da za ku raba gado ga kabilan Isra'ila, kuma wannan ne zai zama rabonsu, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Ƙofofin sabon birni. Waɗannan za su zama ƙofofin birnin, farawa da gefen arewa, wanda yake da tsawon kamu dubu hudu biyar. Za a ba wa ƙofofin birnin sunaye kabilan Isra'ila, ƙofofi uku a gefen arewa za su zama ƙofar Ruben, ƙofar Yahuda da ƙofar Lawi, a gefen gabas wanda yake da tsawon kamu dubu hudu biyar. zai kasance da ƙofofi uku ƙofar Yusuf, ƙofar Benyamin da ƙofar Dan, a gefen kudu wadda yake da tsawo kamu dubu hudu da ɗari biyar zai kasance da ƙofofi uku ƙofar Simeyon, ƙofar Isakar da ƙofar Zabalun, a gefen yamma wadda yake da tsawon kamu dubu hudu da biyar zai kasance da ƙofofi uku ƙofar Gad, ƙofar Asher da ƙofar Naftali, duk nisan wuraren kewaye da birnin zai zama kamu dubu goma sha takwas ne, sunan birnin kuwa daga wannan lokaci zai zama Ubangiji yana a nan.’